shigowan wa'innan mutane wa'inda ba mu san dalilin da yasa suka zo suka kawo mana irin wannan eh, rashin zama lafiya ba ina suke su wane ne ba a san su ba bai kamata wani ya ce zai zargi musulunci kawai musulunci ba saboda wa'innan abubuwan su wa'innan suka faɗi no wannan ba daidai ba ne musulmi da ni kam da na sani masu sun zama lafiya ne amma irin wa'inda suka zo da irin wannan nufi na wani addini wanda ba irin eh, musuluncin da muka sani kuma muka yi aiki mu rike ƙasa eh, ɗaya yadda ya kamata ba mu ba mu san wa'innan ba daga eh, ina suke kuma bai kamata mu yadda su zo su bata ma musulmi na najeriya su bata musu suna su bata musu daraja Face an sassauta zirga-zirga da yamma masu sharhi na ganin al'ummomin jihohin dokar ta ɓaci za su ƙara ƙuntata musamman ma dai a watan Ramadana da ke gab da shigowa wajen halartar tafsiri, tahajjud da kasuwar makulashe ta dare.